sai zama na tabbatar an maka lalle sai yau na tabbatar da cewa kai tsinan namiji ne an banda tsinan namiji waye zai mari matarsa ta sanna ni ne tsinan namiji ki ɗaya kuwa ina ganawa da mahalicina amma ki zo ki tunkuɗe ni kai ma kanka ɗaya kullum sai sai addu'a bakka da zuciyar nema to ai barin gaya miki wannan ita ce hanya ɗaya da ta rage mu wadda ni nake sa ran cewa ubangiji ni ma zai dube ni wallahi Allah ba zai fitar da kai daga talauci ba tunda dai babi yake gida gida yana raba masu sa kuɗi dole sai ka fita ka nema amma kullum sai na cin addu'a babu zuciyar nema barin gaya miki kici ita addu'a idan kana yin ta ko da babu biyan bukata bauta ce mai lada ya kike so ina kike so in ji aikin gwamnati nake an tashi rage ma'aikata an rage da ni Kun wa zan je waye zai ban aiki ki faɗa mu Allah ya wajaran namiji da kiki mai toshashen kwakwalwa ni ne da kiki mai toshashen kwakwalwa hajara ni ba mijinki ne ba aikin banza miji a rashin miji miji a rashin miji miji da ya kasa neman wa matarsa walwala ko da lokaci zuwa lokaci ne kai dai wallahi kara kuma za duniya misalin wannan misalin wannan misalin wannan misalin wannan misalin wannan misalin wannan shiga uku. Tsaya, Hazara, me ke faruwa? Me yasa ke wannan na shiga uku ta shiga? Ba kyau irin wannan kalamar da kike. Maimakon na shiga uku da ke, wanda ki dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. ina cikin wani hali ne. Ba kyau irin wannan kalamar da kike faɗa kin ga kuma menene zo mu je ciki kiya ga ya mu. Kamar misalin wannan kamar misalin wannan Hajara wai me ke faruwa ne masifan talauci da yake ta bibiyan mu shi nake makuka talauci ya samu a gaba na rasa yadda za ni da mijina abin da nake so nake, kwantar da hankalinki haihuwa da mutuwa talauci da arziki duk na Allah lokaci ne da su saboda ki kwantar da hankalinki ki hakuri da abin da ubangiji Allah ya jarrabe ku da shi na tabbata ba za ku tabbata a cikin wannan talaucin ba madan harin kun yi hakuran da ya dace wannan alƙawari ne da ubangiji Allah ya bayansa jam yanzu duk hakurin da muka daɗe muna yi nan gaba sai mun ƙara wani wallahi zainab na gaji na kosa da duk wani abin da yake faruwa a kaina sai ka ce Allah bai ya samu wani mace zaki je gidanta ki ganta cikin walwala amma ban da ni Hajara wa'annan maganar da ke yana nuna kuskure ne kuma kina nuna kaman baki da kadara da ubangiji Allah ya dora muku ba Kaddaran Allah iya mu za ta kasance kawai. Ba ko kaɗai ba ne ba, Ubangiji Allah ya jaraba. Akwai waɗanda Ubangiji Allah ya jarabe su fiye da ku. Saboda haka ki haƙuri mana, kuma in Allah ya dan Allah ya dawo, zan gaya mishi. Shi mu da a sama mishi aikin da zai yi. Dan samu dai dan abin da za ku dinga sawa a baki. Don Allah ki daidaita da. Ai da ƴa macen da ta san ciwon kanta ba za ta zauna da matsiyacin miji ba baƙin cikin yau daban na gobe daban wallahi umma na rasa ta yadda zan bullo wannan al'amarin a yanzu haka ai duk matar da mijinta ya gaza biya mata bukata yau da kullum ina ganin ai laifinta ne kamar kaka ni ba da zuba fahimce ki ba umma yadda al'ada ta nuna ai duk namiji yana samun nasara ne gwargwadon kwanciyar hankalin da yake samu daga gurin matarsa wajibi ne duk matar da mijinta ya gaza ya kamata ki nema kanki mafita babu wani aure da za a ji daɗinsa alhali masu yin talauciya musu kiki kaka kamar misalin wannan to umma yanzu kina so na kashe aure na ne a a a in fara kasuwanci mace ki kashe aurenki ba komai lalacewa aure ai akwai shi yafi rashin sa so kike yi ki kashe auren naki ki zo ki zauna mana talauci ya sake mana ya mamaye mu bayan wannan da muke ciki to yanzu ma ya zan yi wallahi in gaya miki da cin zarafin talauci ga ai gara kowace masifa ce a kike shiga ki ji in gaya miki to baba na ji zan koma gida kuma yi tunani da abin da na gaya miki da dalili zauna cikin wannan bakin talauci haka kai babu ni babu a mayau ke babu ni babu zan yi sharar ba ma dare ya yi Hajara me yake damun ki ne? Tunanin me kike? Ina ruwanka da tunanina. Me ya dame ka da tunanin da nake? Me yasa kike jifa na da irin waɗannan kalamai? Mene miki? Ni fa mijinki ne. Tabbas kai mijina ne. Duk abin da kake nema ba za ka samu nasara ba. Sai na baka gudunmuwa. Ko da na karfafa gwiwa ne. Kware na yadda. Na yadda cewa kowace mace garkuwa ce a wajen mijinta daga dukkan wata irin musiba. Amma abin mamaki shine kin san da haka kuma kike kin min biyayya. maza maza ne amma wasu mazan rakiya suka yi wa mazan da suka amsa sunansu mazaje ban fahimci abin da ke nufi ba nawa mijin yana cikin mazajen da suka rako maza duniya banda shashashen namiji wa ya taɓa samun dama a hannunsa ya mata rukon sa kaina kashi har ta kubuce yanzu gashi ka jefa mu a cikin wani hali ka jefa malin masifa da bala'i wai ki dan Allah hajara baki yadda da Allah bane komai sai ki dinga ganin laifina kin manta da cewa Allah shi ne yake tsara wa kowane bawa abin da zai same shi ce idan ya samu wannan dama kuma idan ya kubuce masa tsayen da ya gani ai yanzu na fuskanci inda kika sa wato na kiyarda a ci amanar ƙasa a cuci ɗan adam a saba wa Allah a wajen aiki na ko a tsoro ko abin da kike so ki ga min kenan ai ga yanzu kai ka cuce ni ka jefa ni cikin wahala ka san baka da madafa ai bai kamata ka kibin abin da kowa yake so ba ai duk wanda yake aiki a cikin gwamnatin Najeriya umarni mai gidansa yake bi a yayin da yake aiki ko da ya kauce a ka'idar aikin ƙarya ne ni ba zan zama dan rima a sha kiɗa ba saboda sai da na ɗauki alkawari cewa zan yi aiki tsakanina da Allah a yayin da nake aikin gwamnati wannan alkawari da na ɗauka na ƙina guji na ƙina debating daga kansa. Oh, idan baka rima ka sha kiɗa ba yanzu gashi ka rima ka sha kuka na ga karshen shekara ya zagayo da wani kuɗi zaka biya kuɗin haya kai sai zama na tabbatar da cewa kai jahili ne kuma tuka an fara maka da ni ne jahili jahili ne lalle sai yau na tabbatar da cewa kai tsinan namiji ne an ban da tsinan namiji waye zai mari matarsa ta sanna ni ne tsinan namiji ni ne tsinan namiji wallahi tallahi kin ci albarkacin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan kuna cikin fushi kada ku yanke hukunci wallahi da yusi na sake ki ka isa ka ce zaka sake ni ka auro da kuruciyata sai da ka mai da ni wata sharka sharka ka ce zaka sake ni wallahi baka isa ka sake ni ba zama da kuma wannan mali da kai kama ya haji wannan wannan wannan wannan kamar misalin wannan wannan wannan wannan wannan kamar misalin wannan wannan wannan wannan wannan kamar misalin wannan a misalin wannan wannan wannan a misalin wannan a wannan misalin wannan misalin wannan misalin wannan misalin wannan misalin wannan misalin wannan misalin wannan ka san abin da nake so ke nake sauraro sai ki faɗa ina so a wannan bikin nan namu ka haɗa min gawurtaccen fati da babu wata saƙowata da aka taɓa mata Shi shikenan buƙatar ki shine kawai idan ka min haka ka zama min komai a rayuwata na ji kuma na gamsu amma mai zai hana mu abin da ya fi wannan me ya fi wannan ai ba abin da ya fi wannan kuma ko modi kin ga gidan haya za mu shiga kuma ba ni da abin hawa me zai hana wannan kuɗin mu adana su tunda kin ga aikin akwai salari mai tsoka nan da wani ɗan lokaci sai mu rage ɗayan biyu da ya zama mana wajibi a rayuwa ko dai mu sayi fili don sa ran mallakan gida na kanmu ko kuma mu sayi mota don sauƙaƙa mu na yau da kullum tunda daga gidan da na kama haya zuwa gurin aiki na akwai tazara mai ɗan ya dan yawa jam ai shi ma bikin aure wani abu ne mai muhimmanci da tarihi a rayuwar kowane mutum musamman ma auren fari don mun yi kokarin kyautata tarihin auren mu ai ba wani abu bane a ciki ban ci abin da kika faɗa ba daidai bane amma sai nake ganin kamar yin wancan din zai fi kyautata rayuwar mu wallahi ne ban yadda ba to kin ga ba fushi zaki ba ki je ki shawara duk wanda ke gamsu da amincin ku tsakanin kawayenki ki zo da abin da kuka zaba shi zan aiwatar kuma Allah nuna gaskiya ni shawara ta bata wuce in ce ya kibiyayyar abin da yake so me kika gani ko kuma in ce me kika hago abin da na hango kin gana daya ba ku da gida ba shi da abin hawa kin ga zai za a zo a yi ta kashe kuɗi a ce za a yi wani shagulgulan biki waye waye a zo a samu matsala gaskiya ni fa a tawo shawaran kenan to amma Ai idan baki gane ba, biki ne wanda ake yin shi har abada idan ya wuce kuma ya wuce. Ni a nawa tunanin din an yi hidima an kashe kuɗi bai zama aibu ba. Ba daidai bane ba. Abin da yasa na ce miki ba daidai bane ba Shi ne kin ga yanzu idan kuka je kuka yi abubuwan da Ubangiji Allah bai wajibta ba. Kin ga za a zo a samu matsala a wannan aura. Kin ga ko in kuka yi abin da Ubangiji Allah ya wajibta sai kiga albarka na ta bibiya wannan auren nan. Zainab, ya kamata ku aje tattauna haka, ku je ku ci abinci daga cikin go? To shikenan. To umma. Gaskiya mudu abin da kai mai kamata ba. Ban da kai wa yake shawara da mata. Bayan ka san cewa ita mace ba ta yanke shawara ta gaskiya. har kullum tana yin san kai ne da san zuciya ya cikin ranta shi za ta yanke kuma shi ta fi so wanda kuma ba gaskiya bane gaskiya ne abin da ka faɗa amma abin da nake so ka sani shine ni ma ba wai na haka bane da gangan ko kuma don tsoro ko don shakka a'a nayi haka ne saboda kamar misali rena mata hankali wato nuna mata kamar na ba abin da take so daga baya kuma zan ɗauki matakin da ya dace in ta ga amfanin shi ta yabe ni in kuma ta ga amfanin shi ba ya rage nata amma ba wai na yi haka bane kawai dai na yi ne saboda sanin halinta To sai mata gani bayan tun da kai ka san abin da ya saka yakan. Kai dai nura ka tsani mata. No, muji ba haka bane, ba tsanansa ne ba. Na tsani akasarin lasa ne ita ce ba na so ni a duniya. Tabbas duk namijin da ya bar komai a hannun mata zai koga la. To, mai komai mata mutanen mu. Gaskiya ne. Mata mutanen mu. <laughs> Allah ya sa mu dace. Idan ba mata ba harka. the on za ka fita? da na shirya Wani nauyi ne nawa da yake kanki? Wajibi ne kowace mace ta girka mijinta abin da zai ci kafin ya fita daga gida. Inda wannan ne na yafi. Wani irin kaya yafi? Ka san zuciyata ba ta taɓa gamsuwa mijina ya dinga karyan kumallo da girkin wata ba. Ba ina nufin idan na fita zan yi karin kumallo da abincin wata ba. To me yasa kake son ka wahalar da kanka da kanka? wato abin da nake nufi shine ina gudun shigar haramun ne a cikin abin da zan ci da iyalina shi yasa nake gudun tauye da kika ko da guda ɗaya ne daga lokacin da na ɗauki alƙawarin cewa zan kasance wajen aiki kuma ai rashin cin abinci na ba wai ina nufin cewa zan ci abinci a waje bane a'a nayi niyya ne sai in na dawo abin da kika girka min shi zan ci sai nake gani idan kawo kanka haka kamar kawo kanka horon yunwa ne ko kaɗan ban ɗauke shi a matsayin horo ba in dai har na cika alƙawarin da na ɗauka Bari tashin dan taka maka. A'a, ki ci gaba da baccin ki Allah ya miki albarka. Allah ya saki wahala. Sai na dawo. Allah ya miki albarka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam Mamun, ba dai ka gama shigar da mota ba. Eh yalla bai na gama. Sai dai akwai mutane kimanin su 23. Kuma bincike ya nuna ba mu da su a wannan ma'aikata. Ba ma'aikatan mu bane. Amma kuma suna da ofa. Kuma wannan ma'aikata ta ɗauki lokaci mai tsawo tana saka musu kuɗi a account ma'ana ghost workers ne. Wato ghost workers ne ta nisa. Mahmud, ka musu gocan. na san da su kuma da nuna a ciki amma yalla bai ina ganin ai ba daidai ba ne a yi boca da su alhali ba ma'aikatan mu bane kalma kwantar da hankalinka wannan mutane da ke gani ba su amma duk wata ana biyan salari tun lokacin da aka samar da wannan ma'aikata don haka ka ci gaba yin boca da su kai ma akwai kaso da za a ware maka a cikin wannan kuɗaɗe da ake cirewa yalla bai sai nake ganin yin haka fa kamar ba daidai ba ne. Mahmud na me muka zafi da daidai ne da ba daidai bane kawai kai aikin ka tunda dai ba da kuɗin ka ake biyan su ba da kuɗin gwamnati ake biyan su yalla bai kada ka manta kafin mu dauke mu aiki sai da muka yi rantsuwa na za mu aiki tsakanin mu da Allah kaga yin haka sai ina ganin kamar mun kare wacce rantsuwa da muka yi a baya ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tuhume mu bisa wannan abin da kai kai Mahmud ina son ka sani wannan mutane ba ni nake kiransu ba ni ma ga ne a wani gurin wanda na kaci wannan kujerar a gurinsa kuma ban shigo ofis nan ba sai da na yadda zan ci gaba da abin da na tara a ofis nan kuma har yanzu akwai kusan su a cikin wannan kudaden kuma su ka dole ne ka ci gaba da yin abin da ka tara a ofis nan i hope you understand yalla bai gaskiya ba zan iya kasa cika amanar alƙawarin da na ka gaskiya mahmud kai yaro ne ka san najeriya ba ita wannan gwamnati da ke gani ba kan duran Allah da annaba ka gina ta ba yalla bai ba na zaton a daga gare ka amma idan haka ne me zai sa ni ci gaba da aikin da babu Allah da Allah a cikinsa to ai kasar ta mu a haka kuma haka ta gina duk wanda ka tare yana aiki umarnin mai sai yake bi kafin dokar aiki kuma kai baka isa ka sauya hakan ba har abada wallahi yalla bai ba zan sanya hannuna a cikin barakalan nan gaskiya kaucewa ce ba zan yi ba kai mahmud ka san abin da ke faɗa kuwa a ni kuwa na san abin da nake kuma da hannuna dai ba za a ci gaba da ha'intar gwamnati ba Kin ce daga bana ya faɗi kuwa? Ai dole gaban ka ya faɗi. Dole gaban ka ya faɗi. amma me yasa kika ce haka saboda kana so ka jefa kanka ka jefa ni cikin musibar da ba wanda ya zai fitar da mu akwai wani mutum dama da yana ji yana gani zai jefa kansa a cikin musibar ga ka kuwa na gani hajara na wai me yasa kika kasa fahimta ta ke yanzu kin gwammace in kawo miki haramun kici wani irin haram ai ciwa-ciwa kan duk wani dan Najeriya dan kasuwa kai har ma dan dako idan bai hada da ciwa-ciwa ba ba zai zauna lafiya ba wane ne ya gaya miki cewa ciwa-ciwa ba haramun bane kai ne kuwa a wahale din yanzu gashi ka kasa zama ka kasa ka kasa kunci sai mugun tunani hajara ki saurare ni idan zan samu aran rai rayu karni dubu in kasa samun sukuni dan ban charan ba wallahi ba zan ci ba ba kuma zan hada haram da halal ba ai ku sai dai dan ba za ka rayu a Najeriya ba me kike nufi da haka karanka ta kaf ɗan Najeriya mahaifta ne babu mutumin da baya gwamutsa halak da haram wallahi ƙarya kike hajara na Allah bai taɓa karewa ba kuma ga ɗaya a gaban ki. akwai kuma iri na masu tarin yawa dubbannai a ɓoye har yanzu ban ga alama ba idan zaka biya rima ka sha kiɗa ka biya rima idan kuma zaka sa ka rabu da aikinka sai ka rabu da aikinka ni zan iya jure duk wani masifa amma banda da talauci Darakta. bai. Yanzu kake kika zan bullo da wannan al'amar. Wallahi bai duk abin da ya kamata in ga wannan mutumin na gaya Ka san wani irin mutum ne shi mai taurin kansa. Duk abin da ya kamata in gama wallahi na gaya To, ni abin da nake ganin za a yi. Kawai ka san idan ba mu ɗau mataki ba yaran nan zai iya kwance mana zani a kasuwa. Gaskiya ne. haka mafita ita ce kawai a kore shi daga aiki. kore shi labai kwarai da gaske to ai ni ban da wata hujja ko in da zan ce na kore ko kuma in ce na kama shi don laifi yalla bai shut up kana faɗan magana ka kasa fahimta wacce mafita ce ko meye hujja babu wata hujja kawai a kore shi daga aiki gaskiya ne sa insha Allah zan yi duk abin da kace dan kuma da Haji ba abin da ya maka make sure don't miss, make any mistake oh. Assalamu alaikum. Wa Na kira tun da da kuma. Eh, ina dan karasa wani aiki ne na sai yanzu na gama. Dama wani sakon ne ke so ba. To ai da akwai maka aiko da shi da sai in ni da ni kuma. No, wannan sakon bayan bayan da din Sakamakon taurin kai da rashin biyayya ga na gaba da yana da wannan bin dismissal ne an kore ni dala get a san get out ha I went to door close mm. somewhere God opened the window hmm, mun gode jika da can ɗaukar wasu

ki zuba ido ki kalla ke ku ba da nake so in ji hankalinki kun yi kawance da duniya zan ga yadda za ku kaya musanin idan baka biya rima ka sha kiɗa ba yanzu gashi ka biya rima ka sha kuka na ga karshen shekara ya zagayo da wani kuɗi zaka biya kuɗin haya kai sai ya zama na tabbatar da cewa kai jahili ne ba ta tafi amfani maka da komai ba ni ne jahili jahili ne auren da ta sai da ka mai da ni wata sharka sharka ka ce za ka sake ni wallahi ba kai saka sake ni ba zama da dare kuma wannan mali na da kai kama na hajiya wato abin da nake so da kai ka yi haƙuri kuma muzanta ni da ta yi iyayenta ta yi wa kaga wannan ya nuna cewa bata san darajar iyayenta ba bare na wani kuma maganar saki da kake ina umartar ka da ka janye wannan magana domin ku Allah baya son saki shi aure duk lalacewarsa yinsa ya fi rashinsa ina umartar ka da ka ƙara haƙuri da matarka ke umma da abin da kika faɗa insha Allah da su zan yi aiki kuma ina jin daɗin irin addu'o'in da kike min da ƙarfafa min gwiwar da kike ta insha Allah ba zan ga wani abu na ɓaci ba a rayuwa na gode umma kuma ina umartarka da ka ƙara tsayawa akan gaskiya da riƙon amana aikinka da ka rasa insha Allah za ka samu wani mafi alkhairi a kansa zan koma To, Allah ya ma albarka. Allah ya sani. Allah ya sani. Alhamdulillah. Allah ya kawo lokacin bikin kawata. Gaskiya ne murna. To kawata me zaki yi min? Sai dai biki sani ba. An fa kore Mahmud daga wajen aiki. Garin yaya? garin tauran kanshi na jaraban tsiyan nan wallahi ya jawo har aka kore shi daga wajen aiki to kin ga karki damu na dauke miki komai kawai ki shigo a shagalin biki da ki a'a kada ki damu ai akwai sauran ragowar kuɗin wallahi ni ma zan miki gudumawar kamar yadda kika min a bikina ai kin san komai zan yi miki saboda ke ma kin wahalta a bikina ba zai gagara ba insha Allah za mu gama lafiya za mu sha biki to na gode kawata zan koma kin san na zama busy sai a hankali Ah gaskiya lamarin biki babu zama. Wai an da ke kare aka. In ji Hausawa. Mu je in taka miki. Hajara. me yasa kika ɗauki kuɗi na har naira dubu ɗari kika ce kin yi wata gudunmawa dan fa na ɗauka ka san nawa ta kashe min lokacin nawa bikin ba zai zama hujja ba dan me zaki ɗauki kuɗi har naira dubu ɗari ce kin ba wata kuɗin da muke dan lallabawa muna cin abinci muna ce bane kin san ba aiki nake ba kuma babu rana a nan kusa da nake tunanin wani zai ɗauko irin waɗannan kuɗi ya bani na nemi aiki ban samu ba na kai takarduna ban samu ba amma ki ɗauki kuɗi gaba ɗaya ki kin kyauta da su kin ba wata wannan ya dace to ai yanzu aikin gama ya riga da ya gama ta yi min na mata kaga na fita kunyanta haka kika ce to ba sai kin sake ganin kuɗin ba balle ki ɗauka wannan ko masalan ka ce burin maji haji sallah kallon gorin kuɗi don na ɗauki kuɗinka shine zaka tashi hankalinka don na yi hidiman bikin ƙawata to bari in gaya maka yanzu ma kuɗin sun kare babu ka kuma gidan nan ba kame sai ka san yadda zaka yi ni fa wannan ba shine abin da yake damuna ba ban san dalilin da yasa kike min haka ba ba kya ganin girma na ko misali zarratin a jira to yanzu mene da zaka ce ba na ganin girman ka gashi da kika tsaya a kaina kirere kina ga gaya mu maganganki tun da dai na tsaya kanka shine rashin kunya kuma bana ganin girman ka na yanzu abin da na ga yafi kyau shi tun da bamu da komai kudin hannun mu ya kare ba komai a gidan ni bani da wani abu da zan iya cewa zan dauka ko kadara ko wani abin sayar kawai a cire kayan kallon nan a sayar ne so a samu a yi ce ye kayan kallon da nake kallo suke ɗebe min kewa shin zaka ce zaka sayar saboda rayuwa na shiga cikin kunci da wahala ko to wallahi ban yadda ba za a taɓa sai da wannan kayan kallon ba to ko za mu zauna da yunwa ka zauna da yunwa ko in zauna da yunwa za mu zauna da yunwa <laughs> ba zai ba wallahi sai dai ka zauna da yunwa ni wallahi ba zan iya zama da yunwa ba kamar misalin wannan kamar misalin wannan kamar misalin wannan kamar misalin wannan ko kuma a ina rike wannan yawon yin mu rama abin da za a yi mu je da kai yanzu sai turo yaron hannu kan shi ka gane idan ma kwanci wannan sai in haɗo ma da kuɗin kawai sai ya zo za ka ban kuɗi da wannan ɗin da ta wani eh. ana ma ba haushe ma ya faɗa ita kadara arziki ce idan ka matsi ka matsi ka. isa zo mu je <laughs> godiya da ya wadata ni da mace irin ki wadda a koda yaushe jira take ta karɓi umarni daga wajena wato mafi akasari a cikin mata dubu da wuya ake samun kwaya ɗaya to ni kwaya ɗayan ma ke ci Allah ya miki albarka da daina zuga ni na kamata a magana ce ta gaskiya kuma duk inda ta kama in dai gaskiya ce kawai a babu mutum ziga a nan gurin abin da yake zuciya ta na faɗa miki kai kai dai na ce mu ya isa daɗe ya zama wajibi in karɓi umarni daga wajen ki kamar yadda kike karɓa daga wajen ki fara sha tukunna yar gwal ɗina gaba ɗaya a'a duniya na da kamar So thanks. kai wannan wulakancin ni a matsayin mijinki ki zuba min koko saboda talauci saboda bani da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi ya dace da kai ko kuma in ce shi ya dace da duk wani lusarin namiji wanda ya gaza yi wa iyalinsa abin da ya dace da yaya ka kamun abin da tunka ne amfani da shi zuciya na tashi kai ba ma wari ba karni ma yake saboda haka daga yau idan ka sake kamu koko da kose a matsayin shine karyan kumallo na wallahi zama ga abin da fi wannan kamar misalin wannan kamar misalin wannan kamar misalin wannan wannan wannan wannan wannan kamar misalin wannan wannan wannan kamar misalin wannan me kike yi mutuna? ta zan yi yin bacci bacin ban ga mutuna a kusa da ba bismillah tabbas lalle babu wata mace ta gari da za ta yi bacci in ba mijinta ya dawo ba sai dai in auren da aka yi ba na soyayya saboda haka yanzu cikin amincin Allah sai mu kwanta dan dare yayi kuma ni na gaji haka ne kuma bani waje ba kuma ki bani waje maza maza ki kwanta ki tafi da maza can to Allah ka tsaya mana to na tsaya kafin mu kai kwanciya. Na dai tsaya, tsaya kike so ne, na tsaya, ina jin ki. Kafin mu kai kwanciya, hmm. ina neman wata alfurma a gare ka. Kin sa na zauna. Wace alfarma ce? Faɗe ta a yi ta yanzu insha Allah. In dai bata wuce ƙarfi. Alhaji ya zan yi roƙi alfarmar da. Na san tafi ƙarfin arzikinka. Ai ba zan roƙe ta ba. to wace alfarma ce faɗe ta mana alhaji wato ina da wata kawa hajara da mijinta to alhaji suna cikin wani hali wato an kwar mijinta a wurin aiki wata ran ma alhaji na ga za su kwana ba su ci abinci ba hakan kuma yana jawo musu sukan samu matsala a kulle har ma yana so ya taɓa aurensu. Subhanallah. Alhaji, ina so a cikin alfarmar da Ubangiji Allah ya maka ta sana'arka, ina so ka janyo mijinta a ciki. Domin ya samu sana'ari, ina so su je su sha har samu abin sutura a ƙarƙashinka. To idan kuma haka bata samu ba fa. Alhaji ne koma menene? ina so a yi musu saboda alfarma na roka. To shi kenan. To abin da za a yi. Gaya mata da ita da mijin nata su zo su sami na gida. Shi kenan. To mu Ko canjin waje za mu yi ne. Ni dai na saba kwanciya. In nan za ki dawo to in kuma eh, eh, nan ɗin kike so. To ai dai inda ka kwanta. Amma mai bacci bani labari ne da Ban ga dalilin da sai na je ofis ba na san da ofis. ba. To gaskiya dai Alhaji kai haƙuri. Idan magana kake so da ni dangane da aiki ka zo ofis. Ba zan iya yin wannan maganar a tare da kai a gida ba. Babu inda zan je har sai ka sa bindiga ka kashe ni. Domin zafin alburushi ne kaɗai ya rage wanda ban ji a ciki wanda ban ji a ciki. ba yi mu rinka zuba idanu ana keta haddin ƴaƴanmu da jikokinmu duk lokacin da wani ya samu labarin abin da ya faru ki sani cewa kin jawo yayi ki wallahi ranka dade a cikin sha'anin aiki na dan sanda matsala ta kenan Allah ka sa gaba an lalata wa asabar rayuwa tun tana karama amina an taɓa rufin ɗin. Ah! kai ka isa waye kai duk wanda ya zalunce ni wani sai mu tabbata mun hana shi sukuni a gidan duniya duk wani abu da ka sani na duniya ina da ƙwarin da zan bugi kirji in ce zan yi duk karuwan da kuke bi ba su ishe ku ba sai ka zo ka ci amanar yayan abokinka sunana abaryo ubanka waye ubansa a wannan garin the terror attacks you the cage is locked and the curtain drawn fingers dance along his blades carving memories into your flesh that will leave scars long past being healed. Akasi. Suwaye suka yi maka wannan raunin da ba za ka ɗaukar sa ba. dan Allah ki duba baya ki duba gaba tambaya koro ko bara wato kuna ɗaya daga cikin irin maha'intan malaman da ake baku amana kuna cutar da 'ya'ya ko kin manta abin da na gaya miki a baya ne ka san abin da suka aikata a san fuskar ba faɗe fa ƙarya san muku subhanallah duk wanda ka gani a tsakiyar daji cikin dabbobi to ya san yadda zai kwaci kansa duk wanda ya zalunci irin wannan sai mu tabbata mun hana shi sukuni a gidan duniya Allah da kaka na gaya ma gaskiya ka iya da wani irin mutum ne kai mugun mutum azzalimi wani irin mara adalcin mutum ne kai to je abin da ka gida mai yi kai na gaji kin ci ubanki ni kace zaki Kai